jama'a salamu alaikum masu raro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci da rashawa gano gadon marayu haƙƙin ma'aikata bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu a yau za mu fara duba batun wata yarinya mai shekaru goma sha uku ta ce malaminta ya yaudare ta ya yi mata ciki. Kasance da mu cikin shirin Suna sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin zai sauka a unguwar wata bod da ke Jalingo babban birnin jihar Taraba, inda wata yarinya mai shekaru goma sha uku kacal a duniya mai suna Zainab ta ce malaminta na allo mai suna Malam Husaini mai guduma kari ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita, ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba, inda a yanzu take da ciki da ya kai wata tara, haihuwa yau ko gobe. Magana ta isa majalisar malaman musulunci ta taraba, ofishin 'yan sanda har mata kai ga kotu, da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin mata. To sai dai da shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi malam mai guduma, ya ce sam sharin makiya ne kawai, amma ba shi ne ke da alhakin cikin Zainab ba. Da farko dai za mu fara jin ta bakin uwar goyon Zainab mai suna Rabi Ɗanladi. Suna na Rabi, Rabi Ɗanladi. Wanda yake faruwa muna da matsala ne, wani ma babban malami ne ya ba da ciki ma yarinya mai shekara goma sha ya mata faɗe ya ba ta ciki mai shekara goma sha uku. To muka ɗauke ta muka kai ta muzulan kansi. Muka kai ta muzulan kansi sai ya je ya amsa ya ce eh zai biya sadaki dubu ɗari kuma za a ɗaura aure da ciki sai muka ce da malamin sai muka ce mishi da muka je muzulakasi muka ce mishi ai ba a ɗaura aure da ciki sai ka wani larabcinsa sai ce wai ana ɗaura da ciki sai muka ce to shi kenan juma'a daman talata muka je sai ce juma'a za zuwa ɗaura aure Shuru juma'a ya zo ba zo an yi komi ba asabar sai na kira shi sai na ce wa shi wanda zai ɗaura auren na ce yayi shiru sai ce mini ai zai tafi wani guri baya nan an mishi rasuwa yanzu abin da zai ah, rabi ladi dawo baya faɗa mana ya eh. ake yi shi wane ne wannan malamin kuma ya ake yi wannan abin ya faru ne eh ɗalibansa ne ta je wajensa tana karatu a wurinsa ba mu labarin yadda kike da yarinyar eh, me dangantakar ku da ita yarinyar da abin ya faru da ita eh yarinyar dangantakar mu zaman gidan haya ne ya haɗa mu da iyayenta a hannu naka a ta. Hmm. Babanta kuma Allah mishi rasuwa ciwon suga ya yi mutumin duguri ne. To sai kafansa ya lalace sai zo Allah mishi rasuwa sai zo sai da gidansa. Ne sai da gidansa to sai suka tattara sai suka koma kusa da wannan gidan na malamin ɗin, Sai uwan ta ɗauke su sai ta sa su a wannan makarantar na baki ɗayansu. to suka zauna a rubin a angon inda malamin yake to sai kuɗin hayansu ya ƙare ba su da kuɗi kuma ga 'ya'ya a gabanta sai ta tattara sai ta koma ƙauyen su maiduguri to ƙauyen su kuma ana yawan ƙauyen maiduguri eh wani ƙauye ne wannan garin chibok abu eh garin chibok rimirgo eh a yankin chibok yake eh inda ake yakin boko haram kenan yawwa to to sai suka tattara duka da yaran suka tafi to da suka je kuma zaman bai yi ba yaran kullun gudu sai suka ce ba za su iya zama a can ba bari za su datur da dai mun zauna da su na rike su kaman ƴaƴan ciki na miji na ma shi ma ɗauke su kaman ƴaƴan shi za su dana su zo su ci gaba da makarantar su sai suka dawo sai suka zo suna tafiyar makarantar boko science school to in sun tashi a makarantar sai su biyo inda gidan malami yake su zo su yi karatu shi wani irin malami shi malamin malami yana karanta yana yin littattafe yana karantar da malamin allo ne ko islamiya eh malamin allo ne da littattafe duka yana yi me sunan malami malam Usaini mai guduma malam Usaini mai guduma to eh. sunansa kenan eh malam Usaini mai guduma ya taɓa yin aikin kafinta ne a wai shi guduman sa na dukan yan izala ah, Tuku yana da dangantaka da wani mai guduma da aka yi a gombe ne eh shi ma wancan din ai shi wanda na gombe din dan ɗarika ne shi ma wannan din dan ɗarika ne to da wancan ya rasu sai karbi madadinsa oho na gane eh yawwa to ci gaba da bamu labari to sannan yarinya sai tana zuwa sai je ya mata rubutu a tafin hannunta so uku ya ce mata kar ta faɗa wa kowa ta lashe. filin ciki da gaskiya ji ta bakin zainab kan faruwa wannan al'amari. Hmm, da farko da ke fara yin a hannu. a hannun dama ko hannun hagu? dama. Eh, me rubuta miki a hannu? Wallahi ban sani ba ba wasali ma rubutu. Eh ba kya iya karanta rubutun da ba wasali kenan. Hmm. ya yi kama da bismillah ko kawai wani abu da yara suke kira balakwace kawai ba ma'ana ya dai yi rubutu ne kawai a ɗauka kamar ya yi rubutu. Ya eh, rubutu ne kawai aka To, eh, me Eh, ki tanɗe rubutu. Da mm. tawada haka da alƙalami ya miki rubutu a hannu. Eh. To daga nan sai mai faru? Sai na tanɗe. Sai ya ce to in tafi da washe gari na da so uku ma ya min rubutun a kwana daban-daban. Mm. to da nan sai zai ce zai mi sai a gurin cibiya na a wajen cibiya mm, ya ce min kanna, wanke sai na koma gida da daddare to duk wannan hanyoyi ne na koyon karatu kenan mm, haka dai fara ke kuma duk kin yarda a lokacin in haka ya fara ce to shi malami na ne ba zai cutar da ni ba taimako yake saboda ban da ilimi ina da aljanu a jiki kina da aljanu ne ke kina jin kina da aljanu a'a kawai ya kirkiro ne ya ce kina da aljanu mm. to muna to muna ji daga nan me ya faru da kika dawo gida eh sai na da sai kira ce na wanke sai na wanke mhm to sai ne safe ce in koma mm. da na koma ne shine sai ta to zai aiki na karshe gani mm. to sai na je na shi yana ɗaure da kalle ɗaya me fyalle ɗaya zani kalle ɗaya a jikin shi ba riga ba komai zai zai aiki kenan eh, eh to raƙi ne ya fara abu da da na nuna mishi gardama sai ce min idan na ci wani abu zai same ni saboda kafin ya fara min mutum wasan da ya faɗa idan na faɗa wani abu zai iya samu na ko na hauka sai kuma na yi shiru na yadda A nashi ɓangaren, Malam Hussaini mai guduma ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar 'ya'yan halitta wato DNA don gano sahihancin cikin. Eto, eh abin da zan cika magana kan ba yana kotu ba, tun da magana na kotu alkali ta nemi cewa tun da su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba to a tafi DPP sun sun sun ce a je shari'a yanzu a shari'a su a kai DPP. Saboda haka an kai DPP muna expecting mu ji lokacin da duka zai zo mu ji wani adiya za yi kuma a tafi jira da shi har ga Allah ban san komai a ciki wallahi wato dai malam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari aka yi maka a shari ne wallahi shari ne shari ne to me bidin? nasu da suka ce abin nan kawai mace ta wata ciki wata biyar ce kai kai sai ka ce kai kai ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta kuma sun ce wa gidana take karatu to ina take karatu a gidana ga ɗalibai na suna na tare ga kowa sai a zo a tambaye su a duba gani ai babu ne clear a fili da aka ƙarya ne kawai wannan kuma an yi wa annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba ko a jikina ni ban taba jin shi ba ma ai na ce musu na ɗauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun ɗauki nauyi duka a gwada aje DLA sun ki har daga wurin police sun sun dus abin da suke sun haɗa kai da wani suna don su ɓata suna na sai zaune. mai wannan bai zama komai ba annabawa ma ɓata sunan su ya ɓaci waliyan Allah an ɓata ya ɓaci to da nan bai taba damina ba wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji me zai fito in ya fito ya so kai duk abu da suka ce tunda sun ce shari'a suke so a je tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a je a gwada jini yaro a gwada komi na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene makalla su waye ne dpp din nan eh to ni ma ban san su ba su ne dai su suka gaya ma kotu magistrate court cewa su suna so police kai abin dpp nima ba sani ba abin da yake kaga akwai abin da suka yi magana yana nan a kotu suka dauki magana suka je suka sa a gidan rediyo rajista muna jiran duka su kare da lauyi na duka za mu tafi kotu da su yawwa domin alkalin ma ta gaya mu da kuma shafu karata ko magana na kotu da magistrate ba gama magana wasu ka ɗauki magana da wasu mutane suka sai magana kotu don ana zuga su su bata su wannan duka suna yin shirme ne ina kallon su wallahi tallahi ba san komai a cikin abin da suke yi ba yau ni abin da na sani kenan malam sai ga tsarin mu na na wannan musamman muryar Amurka in za mu yi abu ba ma ba ma tafiya mu fara yin shiri sai mun ba kowane bangare dama mu yi adalci eh. shi za ka gana buga maka. Eh so ni kan magana na kotu wanda yake so ya je samu alkali kawai shine magana na. To amma Malam Husaini menene kake tunani da eh, su waye ne kake zargi da cewa sun maye wannan abin da kake ce Ni dai bana zargi bana zargin kowa amma wayanda suke nuna fikan su a wuri su idan kotu ta kai matsayi ai kotu ta gaya musu za su fito. domin idan sun kai an ji an gwada jini ya tabbata ba haka ba it's okay wanda suka ɗaura su akan wannan abu haka bi gidan rediyo za su fito ai kotu za ta fito da su. Masu sauraro abinda lokaci ba mu dama ka muku kenan idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu amadadin abokin aiki na Nasar Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC.